Sama'ila ta biyu Sura goma sha biyar Absalom ya shirya maƙarƙashiya Ana nan sai Absalom ya samo wa kansa wata keken yaƙi da dawakai, tare da mutum hamsin da za su sha gabansa, Absalom yakan tashi da sassafe ya tsaya a gefen hanyar shiga ƙofar birni, duk sa'ad da wani ya zo da ƙara don a kai gaban sarki, ya yi shari'a, Absalom yakan kira shi ya ce, Daga wanne gari ka fito? Sai mutumin ya amsa ya ce, Bawanka ya fito a ɗaya daga cikin kabilan Isra'ila. Sai Absalom ya ce masa, Ga shi ƙararka daidai ne, tana kuma da gaskiya, sai dai ba wakilin sarkin da zai ji ka. Absalom kuwa yakan ƙara da cewa, Da a ce an naɗa ni alƙali a ƙasar mana, da duk mai ƙara ko kuwa wanda zai zo wurina, zan in tabbatar an yi masa adalci, kuma duk sa'ad da wani ya zo wurin Absalom ya rusuna don ya gaishe shi, sai Absalom ya sa hannunsa ya ta da shi, ya kuma rungume shi. Absalom ya yi ta yin haka ga dukan Isra'ilawan da suka zo wurin sarki don neman adalci, ta haka kuwa ya saci zukatan mutanen Isra'ila. A ƙarshen shekara huɗu, Absalom ya ce wa sarki, Bari in tafi Hebron in cika alkawarin da na yi wa Ubangiji. yayinda bawanka yake zama a Geshur, a Aram, na yi wani alkawari na ce, In Ubangiji ya komo da ni Urushalima, zan yi wa Ubangiji sujada a Hebron. Sarki ya ce, Ka sauka lafiya, sai ya tafi Hebron. Sai Absalom ya aiki manzanni a asirce cikin dukkan kabilan Isra'ila ya ce musu, Su ce, Da zarar kuka ji an busa ƙaho, sai ku ce, Absalom sarki ne a Hebron. mutum ɗari biyu daga Urushalima suka raka Absalom, an gayyace su a matsayin baƙi, suka kuwa tafi cikin rashin sani, ba su san wani abu game da al'amarin ba, yayinda Absalom yake miƙa hadaya, ya aika a kira Ahitofel mutumin Gilo, mai ba wa Dauda shawara ya zo daga Gilo garinsa, ta haka makircin ya ƙara ƙarfi, masu bin Absalom kuma suka yi ta ƙaruwa. Dauda ya gudu. wani manzo ya zo wurin Dawuda ya ce masa, Zukatan mutanen Isra'ila sun koma wajen Absalom, sai Dawuda ya ce wa dukan fadawansa da suke tare da shi a Urushalima, Ku zo mu gudu, in ba haka ba, babu wanda zai tsira daga hannun Absalom, Lola mu bar nan, nan da nan, in ba haka ba, zai tashi da sauri ya fāɗa mana, ya kuma hallaka garin da takobi. sai fadawan sarki suka ce masa, Barorinka suna a shirye su yi duk abin da ranka ya daɗe ya zaɓa. Sarki ya kama hanya, dukkan gidansa kuwa suna biye da shi, amma ya bar ƙwarƙwarai goma su lura da fada, ta haka sarki ya kama hanya da dukan mutane suna biye da shi, suka yi sansani a wani wuri mai nisa da Urushalima. Dukan mutanensa suka wuce gabansa, tare da dukkan Keretawa da Feletiyawa da dukan mutane ɗari shida na Gittiyawan da suka raka shi daga Gat suka wuce gaban sarki, sarki ya ce wa Itai mutumin Gat, Don me za ka zo tare da mu? Ka koma ka zauna tare da sarki Absalom, kai baƙo ne, ɗan gudun hijira daga garinka, jiya jiya ka zo, yau kuma in sa ka yi ta yawo tare da mu, gashi ban san ma inda za ka ba, koma ka tafi da ’yan uwanka. Bari alheri da amincin Ubangiji su kasance tare da kai, amma Ittai ya ce wa sarki, Muddin Ubangiji yana a raye, kuma muddin ranka ya daɗe yana a raye, duk inda ranka ya daɗe sarki zai kasance, to, a yi rai ko a mutu, a can bawanka zai kasance. Dauda ya ce wa Ittai, Wuce gaba, taka mu je, sai a Ittai mutumin Gad ya shiga layi tare da dukan mutanensa da iyalan da suke tare da shi. dukan ƙauyuka suka yi ta kururuwa yayinda mutane suke wucewa, sarki shi ma ya haye ta kwarin Kidron, mutane kuma suka ci gaba da tafiya zuwa wajen hamada. Zadok yana nan tare da su, kuma dukan Lawiyawan da suke tare da shi kuwa suna ɗauke da akwatin alkawarin Allah, suka sauke akwatin alkawarin Allah, Abiyatar ya miƙa hadaya, sai da mutane suka gama fita daga birnin. Sa'an nan sarki ya ce wa Zodak. Ka komar da akwatin alkawarin Allah cikin birnin, idan na sami tagomashi a idon Ubangiji zai dawo da ni, ya kuma sa in sake ganin shi a mazauninsa, amma in ya ce, Ina baƙin ciki da kai, to, ina a shirye, bari ya yi abin da ya fi masa, sarki kuma ya ce wa Zadok firist, Ashe, kai ba mai duba ba ne? Ka koma cikin birnin lafiya, tare da ɗanka Ahimawaz da kuma Yonatan ɗan Abiyatar. Kai da Abiyatar ku tafi da ’ya'yanku biyu, zan kuwa jira a mashigai a hamada sai na ji daga gare ku. Saboda haka Zadok da Abiyatar suka ɗauki akwatin alkawarin Allah suka komar da shi Urushalima suka zauna a can, amma Dawuda ya ci gaba yana hawan Dutsen Zaitun, yana kuka yayin da yake tafiya, kansa a rufe, kuma babu takalmi a ƙafafunsa, dukan mutane suke tare da shi suka rufe kawunansu suna ta kuka yayin da suke haurawa. To, an gaya wa Dawuda cewa, Ahitofel yana cikin waɗanda suka haddasa maƙarƙashiya tare da Absalom, saboda haka Dawuda ya yi addu'a ya ce, Ya Ubangiji, ka mai da shawarar Ahitofel ta zama shiririta. Da Dawuda ya isa ƙwanƙoli inda mutane sun saba yi wa Allah sujada, Hushai mutumin Arkitawa kuwa yana can don ya tarye shi, taguwarsa a yage. ga kuma ƙura a kansa, sai Dawuda ya ce masa, In ka tafi tare da ni, za ka zama mini kaya, amma in ka koma birni, ka gaya wa Absalom, zan zama bawanka, ya sarki, da ni bawan mahaifinka ne, amma yanzu zan zama bawanka, ta haka za ka watsar da shawarar Ahitofel, ba Zadok da Abiyatar firistocin nan suna nan tare da kai ba? Ka gaya musu duk abin da ka ji a fadan sarki. ’Ya'yansu biyu maza, Ahimawas ɗan Zadok da kuma Yonatan ɗan Abiyatar, suna can tare da su, ka aike su wurina da duk abin da ka ji, saboda haka Hushai, abokin Dawuda, ya isa Urushalima yayinda Absalom yake shigowa birnin.